muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da kuma dalol FM. kana tashar mu ta Viewer Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ya kama mu alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Haka kuma za a iya kallon mu ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. yau daren talata sha biyar ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara, yusuf aliyu haranda ne tare da hadiza kyari kana da abokin aikinmu daga jihar sokoto umar eh, murtala faruk sanyinna wanda yake nan tare da mu a ɗakin watsa labaranmu kai tsaye Idan muka shiga cikin shirye-shiryen namu za ku ji rahoto wanda ke ɗauke da cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta bayyana dalilanta na kulle iyakokinta. Sai daga bisani mu kawo muku labaran tamwala amma a takaice daga jamhuriyar Nijar. Da Kana kuma za mu so mu buɗe layin wayoyinmu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai ta ya kuke kallon kulle iyakokin Najeriya da aka yi zai taimaka ma talakawa a ƙasar? Lambar dai kamar kullum ita ce, alamar tarawa ɗaya. biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum 'Yan takarar shugabancin ƙasar Amurka na 'yan demokradiyya goma sha biyu za su bayyana a wani babban taron muhawara a yau talata a raba jami'ar Otaben da ke Westerville a jihar Ohio, wanda ce muhawara ta jam'iyyar Democrat ta hudu tun watan Yuni, kuma za ta kunshi mutane da yawa a lokaci guda fiye da yadda aka yi a baya. 'Yar majalisar Hawaii Tulsi gabad da Tom Steyer wani tsoho mai saka jari da kuma mai rajin kare muhalli za su shiga cikin 'yan jam'iyyar democrat goma wadda kuma suke cikin muhawarar da ta gabata a watan Septambar da ta gabata. Biden yana buƙatar taka rawar gani a muhawarar saboda babbar aboki hamayyarsa sanata Elizabeth, Elizabeth Warren mai wakiltar jihar Massachusetts wadda ta kasance tana ƙara samun goyon baya a zaben. Binciken ra'ayoyin jama'a wanda cibiyar Real Clear Politics ta gudanar ya nuna su biyun suna tafiya keke da keke yayin da Majalisar Vermont bernie sanders yana biye a matsayi na uku 'yan takarar na jam'iyyar democrat da ke baya-baya suna ganin muhawar ta ohio wata dama ce da za su iya kai ga samun tiketin a lokacin zaben jam'iyyar na tsaida dan takara an tuhumi wani dan sandan texas da ya harbe wata mata bakar fata har lahira a gidanta da laifin kisan kai an kama aaron dean um, 'yan awanni kaɗan bayan da ya yi murabas daga rundunar 'yan sanda ta fort wayne jiya litinin shugaban 'yan sanda na birnin edwin cross ya faɗa a wani taron manema labarai cewa da za a kori din din idan har bai yi marabas ba din wanda farin fata ne ya harbe a tatiana jefferson bakar fata a shekara 28 da haihuwa ta tagar gidanta a ranar asabar bayan wani makwabci ya kira layin 'yan sanda wanda ba na neman agajin gaggawa ba ne don sanar musu da cewa an bar kofar gaban gidan jefferson a buɗe Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya matsa lamba wa Turkiyya da ta daina kai hare-hare a arewacin Siriya tare da bayyana cewa zai saka takunkumi a kan jami'an Turkiyya yayin da yake shirin tura wata tawaga karkashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zuwa ƙasar don tattaunawar warware lamarin. Wannan mataki na Trump ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafen da aka rika yi cikin makon guda tun da fadar shugaban ƙasa ta White House ta sanar cewa Turkiyya na ci gaba da shirye-shirye da ta daɗe tana yi na ƙoƙarin kafa tudun ta da mun tsira kan iyakarta don kan kawo ƙarshen hare-hare mayakan kurdawa da ke samun goyon bayan amurka wanda kuma aka zarge su da ta'addanci mamayar da turkiya ta yi ya sanya dakarun siriya masu rajin demokradiyya cimma yarjejeniya da gwamnatin siriya wacce ta dawo da sojojin siriya a yankin arewa maso gabashin kasar a karo na farko cikin shekaru ciki har da ranar litinin din da suka isa garin manbij Trump ya yi magana jiya litinin da shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da janar Muslim Kobani shugaban kurdawan SDF da Amurka ta dogara da su don su yaƙa wa masu ikirarin Islama a Siriya. tsohuwar mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan rasha da turai fiona hill ta shaida a jiya litinin cewa tana matukar nuna adawa da korar tsohon jakadiyar ukraine wato mari yovanovich kuma tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro na ƙasa john bolton ne ya umarci hill da ta bada da nuna damuwa game da yunkurin matsin lambar ga ukraine da loyoyin gwamnatin trump. To a gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A taskar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar Najeriya ƙasa ce da Allah ya albarkace ta kasancewar ta babbar ƙasa a nahiyar Afirka. kasar ta samu kanta cikin wani hali wanda har da ya kai ga gwamnatin kasar ta ɗauki matakin hana shige da fice na kowane irin kaya daga cikin kasar zuwa ƙasashe makwabta wanda shugaban hukumar kwastam hamid al kanal hamid ali ya bayyana haka da kuma matakan da ya sa suka ɗauki waɗannan matakan wakiliyar sashen hausa na muryar amurka madina dauda ta haɗa mana wannan rahoton. Shugaban hukumar kwastan na ƙasa kanar Hamid Ali mai murabus shi ne ya bayyana haka a wata ganawa ta musamman da ya da manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Kanar Ali ya ce duk da ɗaukan wannan mataki ba hana shigowa da kaya ta iyakokin ruwa ba saboda zai ba hukumar damar bincika kayan kafin su shigo cikin ƙasar har jama'a su fara amfani da su. Kanar Hamid Ali ya yi ƙarin haske wanda dama yawanci suke kukan shine wanda suka saba fasakwari fasakwari kuwa shi muke so mu tabbatar mun hana iyakokinmu so wanda duka gaji yana kukan cewa ko tattalin arzikin shi ya tagayara ko kuma ya shiga wani hali to dama sana'a shi fasakwari ne wannan ya nuna cewa duk kasashen nan da ke makotaka da mu ba wanda ya ba da haɗin kai kenan a yanzu nijar ta ba mu haɗin kai sun wajen sati uku da suka wuce sun ba da sanarwa cewa sun sa doka sun haramta shiga da shinkafa kasar najeriya duk wani dan nijar da ya dau shinkafa ko buhu ɗaya ne ya shiga da shi ya mu za su hukunta shi to irin nan matakan muke nema muna neman sauran mu na benin da su chad su masu irin irin nan Shi ma shugaban hukumar shige da fice na ƙasa Muhammad Baban Dede ya ce rufe iyakokin ya ba hukumarsa daman kama wasu waɗanda ba su da takaddun izinin shiga ƙasar. Mutane dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sha ɗaya an mai da su wato sun zo iyaka suna son su shigo muka ah, daga ina kuke sai ai ba mu da takarda to sai ku koma ga garinku in kun zo takarda ku wuce ko kuma yan patrol na haɗa gwiwa wanda ofishin mai ba shugaban kasa shawara yake yi uh, kilta in sun ga mutum yana yawo a daji zai shigo sai su mai da shi mun hana mu ma namu shigowa wajen 146 wanda suke tafiya dinnan tafan daji dinnan su in kun zo za ku wuce a ina za ka baka takarda ka koma gida to sai dai ga mai nazari a harkar tattalin arzikin kasa Aminu Jumare yana ganin dokar rufe iyakokin ya saba wa wasu matakan cuɗanya da makwabta wannan al'amari na rufe boda dai har za a dube shi ta fuskar fa'ida sai a dube shi kuma ta wata fuska daban fuskar da nake nufi ya kamata najeriya ta yi kokari ta duba shi ne akwai yarjejeniya da najeriya ta saka hannu a ciki wanda idan za a iya tunawa tun dubu goma sha takwas aka ta sa najeriya ta kokari ta zo ta sa hannu akan yarjejeniyar ba da sararin harkar kasuwanci babu wata tsangwama tsakanin kasashen afirka da kuma yarjejeniyar da za ta baiwa kasashen nahiyar afirka ta yamma sararin yin kasuwanci tsakanin junansu da al'ummomin wannan yanki babu tsangwama wannan yarjejeniya najeriya aka jira ta zo ta kammala ta sa hannu a kanta saboda a samu a ci gaba jama'an da ke waɗannan kasashe su ci gaba da harkokinsu na hada-hada ta yau da kullum to haffa sai da aka kai wannan shekarar da muke ciki sanar najeriya ta yadda ta je ta sa hannu wanda shine shugaba buhari ya je ya sanya hannu a nijar aka amince da wani yarjejeniya to kwatsam kuma sai a ce gashi yau najeriya da ita ce uwa mai ba da mama ita ce uwa mai sa ido akan sauran ƙananan ƙasashe kwatsam sai ta zo ta ce wai ba ita kawai ta rufe kan iyakokinta shugaban hukumar kwastan kanar hamid ali ya ce a watanni biyu da aka rufe iyakokin kasar jami'an hukumar kwastan tare da haɗin gwiwar sauran jami'an tsaro da ke sintiri kan iyakokin da aka rufe sun samu nasarar kwace wasu kaya da darajar su ta kai naira biliyan ɗaya da ɗigo hudu Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. kashi-kashi ba watanni jinjina ta musamman ga hajiya madina dauda masu sauraro kan wannan batun muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku wai ana iya cewa wannan matakin zai taimaka wa talaka samun rayuwa mai nagarta a ƙasar kuwa za mu so mu ji ra'ayinku amma kama mu buɗe layin wayar mu bari mu shakata da wannan faifan tausaya ma talaka a tausaya ma talaka na ji tausayi ɗayana. Na ji tausayi ɗayana. To ya aka dan auri me ya faru? Wallahi shugaban ni ku tuna. Rabana ya yi ku, rabana ya yi mu, gara gamar mahanku, jan mu kuke bin ku muke, shin ina za ku da mu, ku tausaya mana haka nan. Allah ba za ya kan busa hakin talaka. Allah ba za ya bar kowa ba. An yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan ziri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko daga birnin Shehu. Wake magana daga birnin Shehu. Bello ne daga birnin Shehu. To Malam Bello muna jin ka. Ina jin manu inda ku faɗi game da Baturu Hegoda. Eh. To shi na muka ce mu roƙi shugaban ƙasa ya taimaka ma talaka don yanka zai boda talaka ne ake cuta ba wani ba. Eh. Da ka muna so a taimaka muna a buɗe boda talaka ya samu kai ya halatta. To ta yaya wannan yake shafa ku kenan Malam Bello? to shafamu shinkafa da muna sayi shinkafa buhu dubu ishirin da ɗai ishirin da biyu yanzu gata ta koma dubu talatin da uku. Eh. to shi na talaka yana cikin wahala ba wanda a cikin wahala in talaka don ba mu iya sayi dole mu koma mu ci dawa da masara. to mun gode malam bello bari mu tafi jihar niger wa muke da shi a jihar niger. kana magana da injiniya mai gero makiri lulu kwanta jihar niger. to injiniya muna jin ka. wato ya an bi ta a bi ta mai biya sau saboda rahe bodan nan da muna korafin cewa a kyauta a kyauta sosai an kai mana bayanin cewa abubuwan da ke biwa baya hmm. saboda kasashe makwattan mu ba su taimaka ma Najeriya da wasu abubuwa rabano to sannan ana shigowa da miyagun abubuwa cikin bonan shinkafa eh. to gaskiya rahe bodan nan a tsaya a tantance sannan a zaman sulhu da can kasar can da kasar samu Najeriya Najeriya ta fara dokoki su amince su ba ta haɗin kai in ba haka ba kuma ba su ya kautu a rahe bodan ana haɓaɗi ba damuwa. to kana ganin rahewan bai ba zai shafi wani abu ga rayuwar talaka ba kenan. a ya shahi talaka ɗin tun daga kawo ya ƙasa ba ta yi ba ta yi wadda mun ka noma ba a kai gare ta sosai ba ta kai ɗari biyar. to Allah ya kyauta bari mu koma garin gwamna wa muke da shi a garin gwamna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. na abdullahi lala tela tashar mota kawo a kaduna tarayyar najeriya to mala abdullahi muna jin ka a to ni gaskiya kamar rufe bodan zan ce ya yi daidai amma ya kamata kafin a rufe yana da kyau gwamnati ta zauna da ainihin manya-manyan 'yan kasuwa akan wannan shinkafa ta gida a sa mata farashi ga abin da muke so ku sayar da ita to kaga in aka sa mata farashi wani daidai talaka zai iya siya to da duk wanda ce ce ku can da ba a yi shi ba to amma gwamnati ta rufe boda kuma ita shinkafan gida da ake so a siya sai kuma tsakaninta da ainihin wani ake shigo da ita bai fi naira hamsin ba ne to kaga dole talaka ya yi wannan kuka amma bai bace ba ya kamata gwamnati ta zauna ta ga me ya kamata ta tsara akan wannan shinkafa na gida. to mun gode malam labar mu ko muna nan dai har yanzu a jihar ta kaduna wake magana. ta yi su barka da lasariya to barka ka dai malam murtala muna jin ka sunana murtala ina kiran ku da da gasa a kaduna tare najeriya to muna jin ka to a ta ka ga ai kasan ma da aka ce da su rike su kai da indiya ina tunanin sai da ta tabbatar wuta ya kafa a kasan su kamfanoni ya kafa a kasan su misali na da karfa goda misali idan muka zo bayan ka rufe muka ce kuri ina shinkafan damu ta da a ce masaku ko kamfanonin tace shinkafa suna nan muka tambayi gwamnati me za mu ci mu da ita ce ai ga kamfani kaza ga gurin kamfani kaza mu To malamar talalayan ka da yau sai a hankali muna nan dai yanzu a Kaduna wake magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wake magana. Dakta Yusuf Harande ne maka barka da yamma. To barka ka dai Malam Alhaji Musa. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan Najeriya shine sunana. To muna jin ka. To kaga dai na farko muri abin da muka so da gwamnati kafin a ce ta rufe bodan nan. Magana ta gaske ya kamata a ce kamar injinan da ake tasan wannan shinkafa da mutane suke korafi a kai. Ya kamata a ce misali a jihar Kano akwai Sokoto akwai Kebbi akwai Zamfara akwai Kaduna akwai irin dai a ce manyan manyan jihohin mu na arewa a ce an samu wannan na farko kenan na biyun su rufe bodan nan alkhairi ne mu a gare mu irin ni ba manomi bane amma duk wani manomi da ka je kuka aka rufe bodan nan to ina ganin kamar ma bai kan shi adalci ba saboda kaga dakta fa idan muka dauka da waki abin da ake cewa 180 To Malam Musa layinka ya tsinke bari mu tafi jihar Jigawa muke da shi a Jigawa. Suna Idris ne daga Jigawa. To Malam Bello muna jin ka. to wannan lima boda da aka yi hakika babban alheri ne ga talakawa Najeriya. Eh. Domin ko ba komai yana samu akwai tsaro akwai tsaro kuma amfanin gonanmu da muke noma na ƙasa zai yi daraja. Eh. Talakawa za su samu kuɗaɗen shiga rayuwarsu za ta inganta da Allah. To mun gode Malam Bello bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger kuma? Ibrahim na wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna jin ka. to ni a ra'ayina gaskiya hukumar najeriya ya kamata ta tsaya ta naso ta san abin da zai amfani talaka a kowane lokaci ba sai ya shiga cikin halin ha'ula'i ba eh. domin ya kamata kamar noman nan da muke yi ya kamata a ce duk wad-wad an tanadi inda za a sai kayan noma da daraja yadda ke koda danki a halin talaka ya same shi cikin sauki ba tare da sai ya sha wahalan abin da zai sa bakin salati ba. to mun gode mala ibrahim har yanzu dai muna jihar ta niger wa ake magana. Yusuf Ali da injiniya mai gero makiri lokon da gudun dawo. To injiniya muna jin ka. Wato saboda alan roƙon da muke akwai direbobin mu yan Najeriya waɗanda an kawarhe boda ba sun kai kaya sun dawo ba su ɗauko ba an rufe suna son su hito ba su hito ba to a taimaka a buɗe su hito su wuce. Roƙon da muke kenan. To Allah ya sa wannan kukan naka ya kai ga mahukunta. To muna mm. da kira daga jihar Katsina wa muke da shi a Katsina. Lawal muna jin ka. To gaskiya wannan rasa goda da ake tsakani da Allah mun ji daɗin sauka da mu a ba tsari musu haka din Allah da zai jawo mana mu samu zaman lafiya ba tsari Katsina zuwa Zamfara. To su talaka da ke kuka cewar hakan kuma ba alfanu ne gare su me ka ce dangane da haka? To, dai kukan da suke yi Eh, zai zama wa alkhairi ne dai a gare mu saboda gaskiya wannan lokacin da ake cikin yanzu mu a ba tsare lokacin mun gode to layin kaya ya tsinke malalawal bari mu koma jihar Bauchin Yakubu wa muke da shi a Bauchi sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi to Ayuba muna jin ka to gaskiya dai mu mun ga amfanin rufe wannan boda ɗari bisa ɗari musamman mu talakawan jihar bauchi yanzu idan ka ga talaka a jihar bauchi musamman manomi eh. za ka samu duk abin da ake iya saya da kuɗin sa wannan manomi yana saya sakamakon rufe boda to lalle mu kan muna goyon baya ɗari bisa ɗari don rufe boda saboda talakawa suna samu noman su yana da daraja. to mun gode bari mu tafi jihar kebbi wa muke da shi a jihar kebbi. Salamu alaikum wa Yusuf. Wa alaikum salam wa ke magana? Suna na dan Asaba mai fata daga Yawuri. To Malam na Asaba muna jin ka. To Malam Yusuf gaskiya rufe wannan boda ya jefa rayuwar talakan Najeriya cikin hali na kakani kayi. Eh. Zan baka misali. Kame a rufe bodan nan a Yawuri muna sayan mudun shinkafa naira ɗari biyu. Hmm. Amma yanzu sanadiyar rufe bodan nan ya kai 350-400 gwargwadon kyawun shinkafa gwargwadon kudinta har 440 ana sai da 150 eh. to kaga shi talaka ya samu kansa cikin wani mawuyacin hali to baka tunanin kuma maganganu da saura ke yi na cewar akwai tsaro da sauran abubuwa to ai duk matsalolin da ake samu laifin jami'an tsaro ne ina kwastan ina immigration da ke bakin boda dukkan to mun gode dan asabe bari muna nan dai har yanzu a jihar ta wa ke magana to salamu alaikum kuna magana da shehu araba asara da kebbi state don kowa to mana jin ka shehu araba asara to da hakim amma alaki ilin gaskiya wanga rufe boda da aka yi najeriya wallahi talakawa sun shiga cikin uba yau yau din ga ina mai tabbata maka muna magana da wani ana ce mashi alhaji akilu um, shiga. yake gaya mini wallahi matsalar da suke fama garin jega matsalar ta yawa wallahi kulla bore da aka yi ba alheri ba ne ga talakawan najeriya ga mutanen najeriya ga ma afirka gaba ɗai don shugabanci da ake yi ma ƙasar najeriya wanga a kamata a tsaya a duba mutane suna wahala wallahi ba ma 'yan najeriya ɗai ke wahala ba duk wa'annan contest da muke to mun gode malashehu muna jihar nasarawa yanzu kuma wa muke da shi a jihar nasarawa Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kana lafiya, kawo ni lafiya. Lafiya, lawa ke magana. Kana tare da babawa mai agogo ne na cikin garin gida ta local government na Sarausai. To muna jin ka. Wato kamar yadda ni na fahimce wannan bayanin da kuke yi a gaskiya fi sabilillahi ko da ka ga wani babba ya kasance cewa rufe bodan nan yana da alheri da misali za a ce za a karli abin da yake shigo cikin talakawa ya ya zauna cikin talakawa to ina tabbatar maka da cewa ba zai iya buɗe baki ya faɗi wannan ba saboda in aka ce maka irin irin wannan abu ya kamata a ce kafin a kulle boda to a tabbatar da cewa an shirya ma talakawa wani abin da za su ɗan ni ina tunanin cewa gaskiya fi sabilillah kulle bodan nan eh, manyan mu nan su kara eh, eh, duba su da duk abin da ya kasance talaka zai dan sha wahala to bai kamata a ce suna suna kawo shi ba sai da mu muka zaɓe su. To Malam Bala Babawo mu da kiranka maka kawo karshe To masu sauraro iyakar abin da za mu iya ɗauka kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe za mu buwa ku wannan dama yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mu soma labarin wasannin mu na ranar yau ne da jamhuriyar Nijar inda na national cewa da kungiyar kwallon kafa da kasar da ta sha kashi biyu da nema a hannun kasar Africa a ranar Asabar ta gabata yayin da a ranar Alhamis kungiyar ta mena ta jamhuriyar Nijar ta yi kunnan doki banza da banza Stade General sai ni kunci na birnin mai da kasar Zambia wannan ko a tsarin ranaku na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da ta keɓe na wannan watan wasanni na ƙasa da ƙasa na kwallon kafa duka dai a fannin kwallon kafa ɗin cristiano ronaldo dan ƙasar portugal ya sakaci na ɗari bakwai a tsawon rayuwarsa ta ɗan kwallon kafa a ranar jiya litinin a lokacin karawar ƙasar ta portugal da ke rike yanzu haka da kofin nahiyar turai da ƙasar ukraine a kiev inda ƙasar ta ukraine ta yi amfani da wannan karawar domin kai ga shiga wasan turai na kwallon kafa na shekara ta 2020 bayan ta yi wa kasar portugal din ci biyu da ɗaya yanzu haka dai shi dai cristiano ronaldo shine ɗan wasa na shidda a tarihin kwallon kafa na duniya mafi saka ciyin kwallaye a raga bayan joseph bikan mai ci takwas sai romario mai ci bakwai da pele mai ci bakwai sai ferenc puskas mai ci bakwai da gert müller mai biyar. a wannan tankaɗe da rairaya na neman shiga kofin wasannin ƙasashen jamhuriyar turai na shekara ta da ishirin kasashe biyar ne suka kai ga gasar yanzu haka kuma sun hada da kasar ukraine kasar poland kasar belgium rasha da kuma kasar italiya a stadium na vasil levski na kasar bulgaria so biyu ne aka tsaida gudanar da wasan da ya hada kasar ingila da kasar ta bulgaria a ranar litinin saboda kalaman wariyar launin fata da ana kyama da ma na dangantawa da magoya bayan kungiyar kwallon kafa na kasar bulgaria suka wa 'yan wasan kasar birtaniya kamar birai 'yan wasan da suka fuskanci wannan wariyar sun hada da rahim sterling sai marcus rashford da timori minks wannan dai bai hana kungiyar kwallon kafa ta kasar birtaniya ba damar zazzage kasar bulgaria da cibiyu da nema a tankaɗe da rairaya da neman shiga kofin nahiyar turai na shekara ta biyu ishirin na kwallon kafa haka ma duk dai a wasannin na kwallon kafa an ci gaba da gudanar gudanar da wasannin sada zumunci a nahiyar Afirka inda aka yi wasan da ya haɗa kasar Lesotho da kasar Malawi wanda kungiyoyin suka tashi ɗaya da ɗaya duka ranar Litinin da ta gabata. kasar Misir ko Egypt ta shahe kasar Botswana da ci ɗaya mai ban haushi yayin da kasar Rwanda da kasar Tanzania aka yi ɗibi na da kwayan ɗibi na gashi banza da banza. Haruna mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. gaida haruna mamman bako har yanzu dai masu saurare ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc inda agogon muke cewa karfe 4 da minti 57 na yamma yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. shugabancin ƙasar Amurka na 'yan demokradiyya goma sha biyu za su bayyana a wani babban taron muhawara a yau talata a harabar jami'ar Oteben da ke Westerville a jihar Ohio. An tuhumi wani ɗan sandan Texas da ya harbe wata mata bakar fata har lahira a gidanta da laifin kisan kai. An kama Aaron Dean 'yan awanni kaɗan bayan da ya yi murabas daga rundunar 'yan sanda ta Fort Wayne a jiya Litinin. Shugaban 'yan sanda na birnin edward Cross ya faɗa a wani taron manema labarai cewa da za a kori din din idan har bai yi murabas ba. Din wanda farin fata ne ya harbe a Tatiana Jefferson bakar fata 'yan shekara 28 da haihuwa ta tagar gidanta a ranar Asabar bayan wani makwabci ya kira layin 'yan sanda wanda ake ba na neman agaji ga gaggawa ba don sanar musu cewa an bar kofar gaban gidan Jefferson a buɗe. Shugaban Amurka Donald Trump ya matsa lamba wa turkiyya da ta daina kai hare-hare a arewacin Siriya ta da bayyana cewa zai saka takunkumi a kan jami'an turkiyya jami'an turkiyya yayin da yake shirin tura wata tawaga karkashin jagoranci mataimakin shugaban kasa Mike Pence zuwa kasar don tattaunawar warware lamarin. Wannan mataki na Trump ya biyo bayan korafe-korafe da aka yi ta yi cikin makon tun da fadar shugaban kasa ta White House ta sanar cewa turkiyya na ci gaba da shirye-shirye da ta daɗe tana ta yi. To sauraro da tattalin labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari sai babban bakon namu kuma abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyina da ke nan ɗakin watsa labarai da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham. da injiniyan namu na wannan rana ni ne naku yusuf aliyu harande ke cewa ku kwana lafiya bis salam